Ah, daga nan za mu kira da gaba kungiyar jama'a da zafi kira ya kama da sunna alhaji muhammad su nisa ya zo ya zauna da mai daga nan za mu gayyaci gaban zama wani ke shirya da gaba kungiyar jama'a da zafi kira ya kama sunna malam idris abubakar sabon gari da zo ya zauna a hagu kenan kasar musulun hagu ba ya zo ya zauna a kusa da malam idris da zo ya zauna ya kamata ne a ce ba ni ne ke gabatarwa ɗin gabatar shi ne malam umar magana saboda hanya yana sallah in ya zo ya kuma sallah shi ne ɗan ki duk shi ne zai gabatar da komai ni ina da kujera ta ta musamman da zan zauna a nan matsayin wanda muka shirya wannan taro saboda haka ni ma na kira kaina amma kuma yana tsaye ah, ina kiran malam musa da nasu idan yana kusa da shi za su yi zauna a wurin da kuma malam mai kari waɗanda za su kawai zuwa ko? to a ban zo a ce mun daji ba ma a yi magana ce tsaye ba saboda haka za mu gabata da jawabin mara wanda ni kafi da yin jawabin mara kuma ina jin na yi saboda maganar lokaci ko ba gaskiya ba na yi jawabin mara ba dukkan ku da hausa mai da ba su hausa na mara ce ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ƙarshe zan gabatar da shugaban zama wato Sheikh Muhammad Rabi Dora wanda a madadinsa Malam Idris Muhammad Sabon Gari shugaban kungiyar Zara a cikin Dr. Gamal wanda shi ne zai jagoranci zama ya gabatar da relarta da waɗanda za su da su amma kafin sannan na gama gabatar da kai saboda kai ne za ka gobe ci gaba da wannan program ɗin su malam umar su kai zama da shi ne yanki shi ne wanda muka sai ya kula da duk abin da ke cikin wannan ɗakin taron da abubuwan da za a gudanar shi sha Allah ta'ala malam yau yawwa ni dai ba cika makara ba yawwa ah, ban san cika makara ba ni ma da ganin da ma ba ƙarin jini ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da tsawaita gabatarwa ba domin an riga an gama komai amma domin tarihi ya taskace yau muna tara ne ga watan safar bayan hijiran farin jakada sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina shekara 1435 wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2013 dalilin mu a wannan wuri bai koyu ga kowane ɗaya daga mahalarcinmu ba sannan kuma babban makasudin wannan haɗuwa domin zukatan mu saɗu wuri ɗaya su fahimci manufar haɗuwan shi ne kowannenmu ya riga ya sa ababen da suka gabata na ɓarna da ƙarirai da aka yada kuma da sunan da'awar wata aƙida da ake dangana ta zuwa ga addinin musulunci wanda yake da Allah wanda suke baya su zauna wanda suke karshe wuraren kofofin nan da Allah su kuri su zauna eh, a a biya hankali ai muna sa ran masu hankali ne a wurin ba sai an sa karfi ba da Allah muka ce da Allah a zauna ya wa musulmi kamar yadda kuka sani yanda Hausawa suke cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi an yi ababen da suka shafi ashura da sauransu musamman munan mazauna garin kaduna mun ga ƙarya da ƙarirai da aka yada wanda aka yi amfani da usulubi daban-daban wurin aribace kwakwalen waɗanda suka nisanci ilimi da kira zuwa ga Allah wannan ya sa a lokacin da wanda ke kan ƙarya ya iya jara'a da jajircewa ya tallata hajar da take ɓatace shi da kansa ya sani ba zai yiwu ba waɗanda suke da haja mafi tsada sil'atallahi ghaliya su kuma su ja baki su shiru sai dai an sha bamban wasu zage-zage suke su yawo su a kan titi mu kuma wannan baya cikin gadon ahalus sunna da wannan yasa muka ga abinda muka gada daga iyaye da kakanni har zuwa kan farin jakada sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka zaɓi a wannan zama bisa tsarin da malam ibrahim adam kasuwan bacci ya gabatar bisa dalili guda biyu kai da kake kai da lazina amanu imana wanda ke kan sunna kenan ga wanda kuma yake kishiyanta mu don muna da yaƙinin ana jin mu ko za a ji mu ko ana tare da mu fatanmu shine a gane a shirya in kuma aka kangare to liya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana da aka yan uwa musulmi ba zan tsawaita ba insha Allah kamar yadda malai ya gabatar malamin mu da zai gabatar da wannan karatu shine malam Khamis Muhammad wannan kafsari da al-Misri insha Allah shi zai shiga cikin karatu kai tsaye abinda tsare-tsare da lokaci ya bada goyon baya kuma za su biyo daga baya shi ne ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi لا نعم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم يقول يا الله سبحانه وتعالى يتعالى مؤيو الخميس قوما قوة صفر ألف دقريه إلى ثلاثين دبيار وشتيدي ديد الشابيو قوة ديسمبر shekara ta dubu biyu da goma sha uku a wannan anguwa ta tudun wada a wannan masallaci babba na farko na ahalus sunna a kaduna a wannan maudu'i mai taken wane ne ya kashe hussein radiyallahu an gabanin shiga maudu'i ina maraba da manyan malamanmu da kuma shugabanni na izalatul bid'a wa iqamatu sunna da kuma 'yan uwa da suke halarci a wannan wuri a cikin wannan dare da jami'an tsaro SSS da suke halarci da mu har da 'yan shi amma da suka shigo cikinmu kuma duk muna maraba da ku domin ba so muke ku bace ba domin bata ku ba za ta tsinana mana wani abu ba amma idan kun zaɓi bata to sai mu ce da ku irin ta annabi nuh ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون to muna fata abinda zamu faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zama daidai abinda kuma za mu yi kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kansa. ba za mu iya gane wane ne ya kashe Husaini ba radiyallahu an sai mun koma baya mun tambayi tarihi saboda kisan Husain radiyallahu anhu ya faru ne a cikin watan Muharram wata na ɗaya a cikin musulunci to shi muharram ɗin za mu ɗauke shi mu sa shi a mizan mu ga shin akwai wasu abubuwa da suka auku a cikin irin wannan wata na muharram ko ko babu shin shi muharram ɗin nan waye muharram ɗin nan menene matsayin azumi yake a cikinsa a wurin Allah subhanahu wa idan muka koma tarikh tarihi ya nuna mana cewa ghazwatu khaybar khaybar wani gari ne tsakanin makka da madina wanda yahudawa suka je suka mamaye wurin nan suka yi cincirindo suka yi dafifi suna yakan musulunci ko dai kai tsaye ko kuma a kaikaice annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jagoranci yaƙi hijira tana shekara wato ta bakwai ya shiga wannan gari Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasara a cikin wannan gari na Khaibar a cikin wannan wata da yake da suna Muharram yana da kyau ka sani a wannan gari ne wata mata ana kiranta Zainab bintul Harith matar Sallam bin Mishkam ta sanya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guba a cikin zira'i na tinkiya ta kawo wa annabi alaihi salatu wasalam ya ci amma gabanin ya ci tinkiyar nan ta buɗe baki tana cikin tukunya ta ce ya rasulallahi la ta'kulni fa inni masmuma annabi karkaci ne hakika ni an sa mani dafi annabi alaihi salatu wasalam yayi basmala ya ci wannan nama tare da shi akwai wani sahabi ana kiran shi bish bunul bara radiyallahu anhu shi yana ci Allah ya ajalinsa a wannan wuri wannan hadisa ta faru ne a cikin khaiba abu na biyu akwai ghazwatu the ya faru shi ma a cikin muharram hijira tana shekara ta uku wasu mutane da ake kiransu banu salaba suka yi gangami suka faɗo wani gefe daga cikin garin madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu labari sai ya jagoranci mutane a ayari hamsin ya shugabantar da Usman a garin Madina radiyallahu an ko da annabi ya je wannan wuri sai ya samu waɗannan mutane sun fashi amma annabi bai juyo ba sai da ya tsaya ya ƙarƙare watan safar gaba ɗaya domin ya gurguri tsakuwa aya ta ji tsoro wannan ya faru ne a cikin muharram sulh tsakanin muawiya da ali radiyallahu anhuma wanda kowannensu ya tura wakili ta bangaren aliyu akwai abu musa al-ash'ari ta bangaren muawiya akwai amr ibn al-as radiyallahu anhum ya faru ne a cikin muharram shekara ta hijira tana da 36 a lokacin da waɗannan masu istilahi ko kuma masu musalaha abu bai yiwu ba aka koma cikin yaƙi shi ma wannan ya faru ne a cikin muharram sannan kisan husain radiyallahu an wanda shine mawdu'in da muke so mu yi magana a kansa ya faru ne shi ma a cikin muharram a cikin karbala wani yanki daga cikin iraq hijira tana da shekara ta 61 radiyallahu anhu wa arda to wannan shine al-muharram fil mizan ashe kenan mun ji akwai wasu abubuwa da suka auku a cikin wannan wata na muharram sai mu koma hadisi mu tambaya mu ji shin muharram din nan yana da wata falala da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye masa khususan a keɓance amsa ita ce eh ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin abu huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wato mafificin azumi da mutum zai yi bayan watan ramadan wato shine wannan wata mai suna muharram ashe kenan na kunga muharram din yana da girma a addinance sannan ƙara Allah subhanahu ta'ala ya mana bayanin akwai wasu watanni da yake kiransu watanni na alfarma منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا من بياني أجكن خطبة حجة الوداع وند مسلم يرويت رحمة الله عليه يتي ثلاثة متوالية وتعطي وتنيئك وهدئ ورجب مضر كوكما الفرق الذي بين الجمادة وشعبان معنى أطي وتنيئك أهدي sannan kuma akwai wata ɗaya a rabe akwai zulqada zulhijja muharram sannan sai ka koma ka ɗauki rajab a can shi kaɗai A kenan kun ga muharram ɗin nan yana ɗaya daga cikin watanni na alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin girman matsayinsa sannan kuma ya mana bayanin girma ta falalarsa to yanzu za mu fara shiga mawdu'i Hussein radiyallahu an muna so mu san shi wane ne a ina aka haife shi menene lakabinsa mecece kuniyarsa wane ne mawaƙinsa wane ne bawa sa sannan wane ne mu'asiro waɗanda suka yi zamani da shi wannan don muka tambayi tarihi za mu koma tarihi ya mana bayanin waɗannan abubuwa a cike ما فرضتنا في الكتاب من شيء حسين رضي الله عنه كما يدكوا ويساني شيني حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مضر بن نزار بن ناحور بن تيحر بن يعرب بن يشجب بن نابل بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وانا جيني حسين رضي الله عنه حسين رضي الله عنه يند ألقاب إن أكت لقب شيني ما اشتهر بمدح أو ذنب abin da ya shahara da yabo ko kuma zaki akan ce da shi ar-rashid akan ce da shi as-sayyid ana ce da shi at-tayyib akan ce da shi az-zaki akan ce da shi at-tabi'u li mardatillah duk waɗannan suna da ɗaya daga cikin alqab da ake kiran Husaini da shi radiyallahu an sannan yana daga cikin koko kunya in an ce kunya mashtahara bi abin aw um shine abin da ya shahara da abu fulan kama ce abubakar misali abu zar abu huraira ko kuma ce ummu salama ummu habiba ummu khair ummu kulsum wannan ana kiran shi kunya to shi kunyarsa ana ce da shi abu abdullah radiyallahu anhu Husaini radiyallahu anhu yana sanye da zobe a cikin tambarin zoban abinda aka rubuta a jikinsa shine li kulli ajalin kitab shine tambarin abin da ke jike zoben sa radiyallahu an sannan yana da mawaki ana kiran shi Yahya ibn al-Hakam shine wanda yake yana rera masa waƙoƙi fil mulimmati wal mu'dilat idan abubuwa suka taso ko kuma abubuwa suka kankama sannan yana da shamaki ko kuma garkuwa abinda mu muka fi sani da cewa ADC ana kiran shi As'adul Hijri radiyallahu anhu shine wanda duk wanda ya zo neman husaini radiyallahu anhu sai yayi masa is yace wane ne yazo wane yake neman ka wane yana so ya ganka husaini radiyallahu an ya rayu da wasu daga cikin sahabbai wasu su ana kiran su shigaru sahaba radiyallahu anhum irin su abdullahi ibn zubair abdullahi ibn abbas su abinna ubaidullah ibn ziyad su yazid bin muawiya duk waɗannan suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zamani da husaini radiyallahu anhu amma haihuwarsa an haife shi a cikin watan sha'aban hijira tana da shekara hudu sha'aban ya wuce da kwanuka biyar aka haife shi radiyallahu anhu to wannan ita ce shimfiɗa ƙarama game da wane ne Husain ina ne ya tashi kamar yadda masu iya magana suke cewa nasabun ka anna alaihi min shamsi duha nuran wa min falaki sabah diya'u idan muka koma za mu ga Hussein radiyallahu anhu yana da fada'il yana da falalola wasu sun tabbata a cikin sahihul hadith wasu kuma sun tabbata a cikin suna ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu wa alihi ya ce innal hasana wal husaina taya min ad wato da hasan da husain suna ɗaya daga cikin ɗanɗano na wannan duniya sannan ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal da kuma sunan tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisin abu sa'idin khudri hasan wa sayyida shababi ahlil janna wato da Hassan da Hussein su ne matasa shugabannin matasa duk wani matashi da zai shiga aljanna su ne shugabanninsa ashe kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu bushara da aljanna tun yana raye kenan yanzu ko dai mai yadda ya yadda ko mai bakin ciki yayi bakin ciki yaddarsa ba za ta sauya abin da Allah subhanahu ta'ala ya riga ya tabbatar ba sannan insa ko kuma kyaransa har wa yau ba zai canza abin da Allah subhanahu ta'ala ya zartar ba sai mu koma mu ɗauki ɗaya daga cikin mu'asiro waɗanda suka yi zamani da Hussein radiyallahu anhu akwai Yazid ibn Muawiya radiyallahu anhu wanda yazidu din mahaifinsa shine muawiya muawiya bin sakh sakh bin har. radiyallahu anhu sannan ta bangaren uwa kakarsa ita ce hin bint utba bin shayba radiyallahu anha yazid ibn muawiya radiyallahu a lokacin da muawiya ya fahimci akwai tankiya akwai tankiya a cikin al'umma sai ya yi tunanin cewa to abu mafi cancanta bari ya jawo mutane ko kuma hankalin mutane akan su yi wa yazid ɗansa bai'a radiyallahu an wannan kuma ya faro ne a cikin shekara ta hamsin da shida bayan hijira aka fara wannan abu aka fara wannan abu amma bai'a bata cika ba sai a shekara ta sittin, yazidu kenan da wannan ya jagoranci mutane tsawon shekaru hudu ne a rayuwarsa radiyallahu an daga shekara 60 zuwa shekara ta 64 a lokacin da aka kulla wannan baya to gabanin mu yi bayani akan wannan baya dole anan yana da kyau mai wasu tambayoyi ta sa'ulat shin wannan bai'a ta yi ko ko ba ta yi ba abu na biyu shin yazidun nan kamar yadda makiya Allah suke faɗa shin shirribun shimirun sikirun ne ma'ana mashayi ne mai maye kamar yadda suke faɗa ko ku a'a sannan wace hikma ce mu'awiya ya gani radiyallahu an wurin tunanin ya bai wa ɗansa bai'a maimakon ya sake ta koma wani wuri waɗannan amsoshi ne wanda duk in ka duba littattafai gaba ɗaya za ka samu amsoshin waɗannan abubuwa a zube na farko dai yazidun nan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai wasu runduna waɗanda za su yaƙi rumawa wannan rundunan maghfurun laha Allah ya yi mata gafara to daga cikin wannan rundunan akwai yazidu radiyallahu anhu maganar giya idan muka koma muka tambayi muhammad bin ali wanda ya fi shahara da muhammad bin al radiyallahu an za mu samu ansan wannan magana karara a lokacin da abdullahi bin muti'in ya je wurinsa ya ce da shi ya kai yabna al-hanafiyya ina so ka zo mu haɗa hannu da ƙarfi mu haɗa gangami mu je mu yaƙi yazidu sai muhammad bin al-hanafiyya radiyallahu anhu sai ce alama akan me zamu je mu yake shi sai suka ce ai mutun ne la yata'abbadu bis sunan wa innahu la yashrabu al kham wa yarkabu al a'ali wa yaf'alu al afa'il wa kaza wa kaza wa kaza suka ambato abubuwa akan sa da yau ai mutun ne mashayin giya mutun ne yana aikata manya-manyan abubuwa mutun ne wanda yake yal'abu bil kilab yana wasa da karnuka yana kaza da suka gama sai muhammad ibn hanafiya radiyallahu anhu yace to aini na sauka bakunta a wurin yazid radiyallahu anhu giyan nan da kuke magana ban ga yana ba sunna da kuke maganan yana wasa da ita ban gani ba bal hasali ma kana lazuman lil jama'a ya kasance duk sallolin da za a yi da shi ake a cikin mutane sai suka ce a'a innama yaf'alu dhalika tafannu'an ai yana yi ne don ka gani yace to fa aqimu alayya in kuna so in yadda da maganar ku to ku tsaye da shaidu guda biyu so ka ce ba mu da shaidu abinda da muke gaya maka kawai ka yadda ka zo mu haɗa hannu da ƙarfe mu zo mu yaƙi yazidun nan sai ce a'a sai suka ce to wallahi idan kai baka zo ka haɗa hannu da mu ba to ka tabbata hakikanin za mu kashe ka sai ya haɗa kayansa sai ya fice ya bar garin madina radiyallahu anhu ashe kenan kun ga da wannan zamu fahimci maganganu da ake jinginawa a ce yazidu yana kaza yazidu yana kaza yana kaza wannan duk wasu abubuwa ne waɗanda yahudawa suka saƙa a cikin tawarikul islam tarihohi na islam sannan kuma in tambaye ka idan misali yazidun nan mashayin giya ne radiyallahu an misali a cikin annabawa akwai waɗanda aka samu ƴaƴayensu sun mutu akan kafirci misali kamar annabi nuh ya kira ya ce innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah subhanahu wa ta'ala mai da masa da martani yake innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin matar annabi lut ta rasu akan kafirci mahaifin annabi ibrahim ya rasu akan kafirci وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to da kafirci da shan giya wanne ne yafi wani girma ba kuma ne ansa ba to kaga ashe waɗancan annabawa ne ga abin da ya zo ya faru to yazidu muƙaddari yadda tarihi ya jirkita aka sauya aka saka ƙarya muƙaddari mashayin giya ne masara kai gafara a hannunka take wani mutum ya zo wurin wani malami yake cewa da shi in inni ubghidu muawiya ni innan bana ƙaunar muawiya radiyallahu anhu sai ce alama akan me yasa sai ce ai saboda ya yaƙi aliyu radiyallahu an sai ce to ai ka sani shi idan muawiya yi kuskure mahalicin shi mai gafara ne sannan kuma in aliyu ya yaƙi muawiya to shi din nan mutum ne shi ma mai karamci to kai ta ina ne za ka kama ashe kenan babu ta inda za ka kama ko kana so ko ka so ko ka yadda ko ka ki to abinda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi wannan lamahin babu wanda ya isa ya sauya shi kenan da wannan zamu fahimci Muhammad ibn al-Hanafiya radiyallahu an. wanda dan uwan Husaini ne kuma a wani bangare daga cikin bangarorin 'yan shi'a suna maganin shi ya fi cancanta da imama ba ma Husaini ba ba ma kuma Hassan ba akwai wata kungiya ta shi'a wacce ta tafi akan haka ashe kenan kaga girman matsayinsa a cikin shi'ancin sannan kuma har da haka ga abin da ya zo ya faɗa game da yazidu radiyallahu an ya wanke shi soso da sabulu ba irin yadda wani mutum mai bara gurbin tunani yake tsammani ba to menene yasa muawiya radiyallahu an yayi tunanin domin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya sanya akalar shugabanci a hannun umar umar radiyallahu anhu ja'alaha shura bainan nas ya sanya ta shura ne tsakanin mutane Usman radiyallahu an bayan an kashe shi sai mutane suka je suka yi ma Aliyu mubaya radiyallahu an to menene ya sanya tunaninsa shi masalan bai bi ta farki irin na waɗannan ba malamai sai suka ce radiyallahu an abin da yasa ya haka ya ɗauki a khaffar dararai wa ahwanu sharrai domin idan illoli biyu suka haɗu to akan ɗauki mai sauƙi don haka sai ya ɗauki a hafsu dararai wa ahwanu sharai illa mafi sauƙi domin ta yi wuya zanto a nasa tunanin idan abun yana hannunsa rigingimun da ake yi misali za su yi sauƙi ba wai dan ɗansa ya fi kowa ba amma idan aka ce an saki abun haka ko kuma an ɗauke ta an sake kai shugabancin nan wani wuri to fa ba ta ƙare ba to kaga shi tunanin da yake nan sannan kuma hadisi sahihi ya tabbata don mutumin da ya ijtihadi fa akhta falahu ajr wa man ijtahada fa akhta ko fa asab falahu ajra, don mutumin da ya ijtihadi akan wani abu yayi kuskure yana da lada guda daya sannan duk mutumin da ya ijtihadi akan wani abu ya samu daidai cikin falalar Allah yana da lada guda biyu to yanzu mutumin da ke zagin Muawiya a yau masalan ɗauki misali a ce mu'awiya radiyallahu anhu bisa tabi'a irin ta bil adama yayi kuskure masala menene ya faɗi a cikinsa bai faɗi da komai ba saboda hadisi ya in ma ijtihadi kai kai kuskure kana da lada ɗaya in ko ka samu kana da lada biyu to kai tsina tsinan da kake yi yanzu a yau menene zai ƙara ma ko kuma wani amfani zaka samu amsa ita ce babu domin tilka ummatun qad laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu abinda su suka yi kai ba za a tambaye ka ba sannan abinda kai kai su ba za a tambaye su ba inna ma abinda kai ka gabatar da kanka wannan shine abinda za a zo a tambaye ka to bayan an yi baya yazid ibn muawiya radiyallahu an ya zame khalifa wanda aka yi masa bai'a da bai'ar musulmai Hussein radiyallahu an da shi da Abdullahi ibn Zubai radiyallahu anhuma sai ba su bai'a ba wato ina kan mai da mu asali can domin idan muka ɗauko asali za mu iya gane wai shin wane ne ya kashe Hussein na radiyallahu an shin ahli sunna ne kamar yadda suke ikrari ko ko a'a su ne suka kashe shi in muka koma baya muka ɗauki abin a kan gaba za mu iya gane wannan bai tafsili insha Allah Husaini bai yi bai'a ba Abdullahi ibn Zubair Allah an huma ba su yi bai'a ba ko da aka samu Abdullahi ibn Zubair sai ke zan yi bai'a amma ku amhiluni ila ghad wato ku yi mani muhula zuwa gobe idan Allah ya kai mu zan yi bai'a suka je suka sami Hussein radiyallahu anhu yace ma misli yubayi'u sirra ni iri na ba shi bane yake bai mu baya a asarce innama uridu an ubaya alanan ina so in yi baya a bayyane a gaban kowa to kutubu siyam wa abinda suka nuna mana Abdullahi ibn Zubair da Hussein radiyallahu anhu sai suka fita bayan sun fice daga garin Madina suka yi Makka radiyallahu anhuma suna kan hanya labari sai ya iso ma mutanen kufa ina so a bibi magana da kyau labari sai ya iso ma mutanen kufa cewa husaini radiyallahu an ai ya fito daga garin madina gashi nan ya kamo hanya to a wannan lokaci da ake wannan abu su kuma zama suna wani taro a nan kufa ɗin wacce ke iraki a yau a yanzu a gidan wani mutum ana kiran shi Suleiman Bonasert suna gangami suna taro yaya za a yi yaya za a yi sai suka rubuto wasiƙa ɗai-ɗai-ɗai har guda ɗari biyar kamar yadda tarihi ya nuna littafai daban-daban da kadu tattafek suna su yi su a akan sun yi ma Hussein radiyallahu an wasiƙu ɗai-ɗai har guda ɗari biyar daga cikin abin da suka rubuta bismillahir rahmanir rahim للحسين بن أمير المؤمنين عليه السلام وبعد فإن الناس منتظروك زواج حسين بن أمير المؤمنين bayan haka lallai mutane suna saurarenka walai ta'ala a naƙina bai'atun liyazi babu wani bai'a a mu na yazidu fal'ajala ka zo da gaugawa ka zo da gaugawa abinda suka rubuta ma Hussein kenan radiyallahu anhu Hussein da ya karanta takarda radiyallahu anhu shi ma sai ba su an yace laqad atani kitabuku wa fahimtu maqtadat alayhi ara'ukum ولقد بعثت إليكم أخي وثقتي وابن عمي مسلم ابن عقيل yace duk maganganun da kuke na cewa in zo maganganun da kuke ta ta na karanta na fahimci wasiƙar ku na kuma gane takardar ku yanzu na aiko muku da ɗan uwana abin aminta ta ɗan uwa na wato ɗan uwan kawo ko kuma ɗaga kawuna na turo muku shi domin ya zo ya binciki wannan al'amari yaya gaskiyan wannan al'amari yake muna fahimta malamai kun ga ashe kenan wato husayn radiyallahu an shi ba shi ya kai kanshi ba inna ma an yi menene an gayyace shi ne muna fahimta Su waye suka gayyace shi muka ce mutanen kufa ta hanyar mai suka gayyace shi ta hanyar wasiƙu wasiƙu nawa suka rubuta mashi guda ɗari biyar to tun da ya tura ɗan kawunsa muslim bin aqil radiyallahu anhu sai ce to kaje ka duba ka ga yaya al'amura suke duk abin da ke ciki ka bani ansa ko da muslim bin afil ya je radiyallahu an sai ya sauka a gidan wani mutum ana kiran shi hani bin urwa radiyallahu anhum labari sai ya san mai yazid bin muawiya radiyallahu anhu cewa ga husaini nan radiyallahu anhum ya kamo hanya ya tinkari kasar iraq yana nufin ya shiga kufa ya kasance a lokacin nan wanda ke jagoranci akan kufa Nauman ibn Bashir ne radiyallahu an sai Yazid ya turo Ubaidullah bin Ziyad yace kaje Ubaidullah bin Ziyad ya kasance shine gwamna wato a Basra to sai yace saboda rauni irin na Nu'man bin Bashir radiyallahu an kai Ubaidullah kaje ka anshi shugabancin kufa a hannun nu'man ibn bashir ka hada da ta basra domin irin ka shine zai iya kwantar da wannan wutar tarzoma muna fahimta malamai fatanakkara ubaidullah ubaidullah sai ya zo canza kama ya shigo duk inda ya shigo sai a ce ahlan wa marhaban wa sahlan bibni binti rasulillah ma dalla da ɗan wato ko kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tsammanin Husaini ne amma ba su san cewa Ubaidullah bane tafiya ta tafiya Ubaidullah sai ya fahimci to lallai wannan al'amari akwai hadari a ciki me za a yi sai ya ɗauki wani mutum ana kiran shi ma'aqil ya ce ka je ka shiga cikin mutanen da muslim bin aqil ya tara ina so ka gano a ina muslim ya sauka sannan su wane ne ke bayansa kuma yaya za a yi mufasa su muslim radiyallahu anhu bai san da wannan mutum da obaidullah bin ziyad ya turo ba har ma ɗin ya je ya gaida shi suka yi hannu suka yi sha tara ta arziki duk ashe yana ɗaukar labarai bayan ya gama sai kai ma obaidullah muslim na tashi radiyallahu anhum sai ya ɗauki mutum dai har guda dubu hudu aka je aka yi wa wannan gida da ubaidullahi ya sauka ƙawanya aka kewaye shi tare da shi akwai mutum dubu hudu a wata riwayar aka ce dubu arba'in suna tare da shi kowanne yana ihu sai husaini radiyallahu anhu sai husaini ba mu so ba mu so suna ta wannan ubaidullah bin ziyad sai ya yi amfani da abubuwa guda biyu abu na farko ya yi amfani da kuɗi yake cewa da su to tun da abin naku ya zama haka irin abubuwan da ake baku na albashi yanzu za a katse ba za a baku ba mataki na farko kenan sannan abu na biyu yace da su to lallai ina tsoratar da ku jaishi irin na sham wato inda yazidu yake kenan radiyallahu an ku yi hattara babu sauran mutumin da zai sha ko kuma ya rayu to sai tarihi ya nuna mana sai mutane suka dinga fashewa mata sai ta fito ta ce da ɗanta kai baka jin tsoro a hana ka albashin da kake ansa baka jin tsoro yaya za ka yi da waɗancan runduna na sham idan sun zo uba sai ya zo ya kama ɗansa uwa ta janye ɗanta wanda yake da wanda zai faɗa ma shi ma ya janye ɗansa gaba ɗaya sai ya zamana daga dubu talatin daga dubu arba'in aka koma dubu talatin gabanin rana ta faɗi an wayi gari muslim ɗin da husaini ya turo radiyallahu anhuma an wayi gari babu kowa tattare da shi sai shi kadai jama'a muna fahimta kowa ya watsi ya bar shi sai shi kaɗai to yanzu shi bai san kowa ba inda ya sauka ɗin ma ya zama da akwai haɗari a wurinsa ya koma sai ya je sallama gidan wata mata ta ce kai wane ya ce ni ne wane muslimun aqi dan kawo ga husain jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kin ji abin da ke tafe da ni kin ji abin da ke tafe da ni ta bashi masauki ta bashi ruwa amma ɗanta sai ya je ya gaya ma Ubaidullah cewa ai ga inda Muslim bun Aqil ya sauka Ubaidullah sai ya turo ayati da ya turo ayari na mutum dubu ɗaya suka zo suka kama muslim bin aqil aka gurfanar da shi a gaban ubaidullah bin ziyad kada kuma ta mun ce ubaidullah bin ziyad shine wanda yazid bin muawiya radiyallahu anhu ya turo a matsayin gwamna wanda zai riƙe kufa da kuma shi ke riƙe da basra amma an turo shi saboda ya kwantar da wannan wuta ya kashe wutan wannan tarzoma da aka zo aka gurfanar da muslim bin aqil radiyallahu an ubaidullah yace da shi inni qatiluk babu makawa ni kashe ka zan yi hamalaka ala hadha me ya kawo ka zuwa ga irin wannan matsayi sai ce rasailu bu'isat ilaina wasiqu ne aka turo mana aka ce mu zo da nufin Husaini radiyallahu anhu ya zo ya jagoranci mutane a wannan gari na Kufa sai ce to idan labudda inni qatiluk babu makawa kashe ka zai in ji ubaidullah yake gaya ma muslim bin aqil radiyallahu anhu to sai yace idan ni usi ban nan yi ci sai yace ausi kai cin da kake so kai sai ya duba ya duba bai ga kowa ba sai ya ga Umar bun Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu sai ya kira shi ya ce fa'innaka aqrabu ilayya komin ne rahiman ka je wurin rabi Allah an ka gaya masa kada ya zo saboda mutanen nan sun tattaro mu bayan mun fito mun ansa sun yaudare mu yanzu halin da ake ciki ni Allah ya kaddara haɗuwa ta da shi a daru salam ba zan sake rayuwa ba ya aiki da wannan saƙo zuwa ga wane ne Hussein radiyallahu anhuma to kafin mu koma ga Hussein yanzu ina so duk ku tattaru ku bani hankulan ku mun dai ce Hussein gayyatansa akai haka ne ko su wane ne suka gayyace shi mutanen Kufa to mutanen Kufan nan Kufa yanzu ita ce kasar Iraq wane ne ke jagorancin Iraq a yau a lokacin mahaifinsa radiyallahu an waye mahaifin Hussein Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dama shi a ina ne ya kafa dandalinsa na shugabanci a Iraq ma'ana kufa da basra duk gaba ɗaya suna nan ƙarƙashin iraqi ne domin shi an cin a wurin yake kun ga ashe kenan awwalu ghadra wato yaudara ta farko ita ce wacce yanzu gashi an maɗan kawun Hussein wanda ya kira shi siqati wa akhi ɗan uwana kuma abin aminta ta yanzu gashi ya turo shi amma da mutanen kuma suka mashi mai suka masa sun kashe shi kaga ashe kenan don mai magana idan zai yi magana kamar yadda in ka duba littattafai na shi'a saboda akwai masu ta'aliki yasa ba so nake tsawaita ba littattafai sun fi ashirin da biyar akwai wanda ke cewa innal ladhi qatala al-husayn laysa fihim wala wala wala madaniyun wala makkiyun wala kaza wala kaza innama kulluhum kufiyun waɗanda suka kashe husaini radiyallahu an babu mutumin sham babu mutumin madina babu mutumin makka dukkaninsu gaba ɗaya mutanen kufa ne kufa kuma muka ce suwa ne ne a wurin ɗan shi'a ne to sai mu koma bayan an kashe muslim bin aqil radiyallahu an dama kar ku manta mun ce Ubaidullah ibn Ziyad ya tura wani mutum da ake kiran shi Ma'qil wanda ya gano inda Muslim ya sauka ya sauka a gidan Hani ibn Urwa yasa aka gayyato shi shi ma aka kashe shi bayan an yi wannan to Husaini shi yana hanya radiyallahu an yana kokarin ya zo sai mutane daga cikin wasu sa'anninsa ne wasu sun ɗan masa sai su tarbe su suna masa magana mutum na farko da ya fara karbansa shine abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace aina taksit aina turid ina za ka yace uridul kufa ina son tafi kufa me za ka yi a kufa yace hadhihi rasailu bu'ithat ilai waɗannan wasiƙu ne mutanen kufa suka aiko mani abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace laula an yudriya biyan nas la shabbastu bi ra'sika hatta taghlibani idan ka kada mutane su aibanta ni da kai wallahi da zan rike wuyanka ba za ka banne ba sai dai in ka rinjaye ni Hussein ya ce na gode amma ni insha Allah ina kan hanya yana cikin tafiya sai ga Abdullahi ibn Umar shi ma ya zo radiyallahu anhuma yace aina taqsid wa aina turi ina kake nufi ina zaka yace kufa nake nufi kufa me ya faru a kufa yace hadiyar rasa'i waɗannan wasiƙu ne waɗanda mutanen kufa suka aiko mani suka ce lallai zo ni ne na cancanci wannan al'amari sai abdullahi ibn umar radiyallahu ya ce to inni ka hadisa sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bari in baka labarin wani hadisi wanda na ji shi daga annabi ko kuma na gani lallai jibrilu alaihi salatu wassalam ya sako فخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة على الدنيا جبريل يتكو عليه الصلاة والسلام يبيو النبي زائن كودي يزائي دنيا كوكما يزائي لاهرة annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kakanka ne sai ya zaɓi lahira ya bar duniya kuma wallahi idan bacin Allah yana nufin ku da alkhairi da ba zai kawar da wannan mulki daga cikin gidan nan naku ba amma ina tabbatar maka Allah subhanahu ta'ala ya nufe ku da alkhairi kuma khilafanci ba zai taɓa dawowa gare ku ba har abada hausai ya ce to ni dai an gayyace ni ne ga takaddu daga mutanen kufa abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya da hawaye yace astaudi'uka allah min qatil ina maka ban kwana da mutumin da za a kashi saboda ya san kosuwa ne da mutanen kufa ya san mutane ne makirai taken da aliyu ma yake musu radiyallahu an ahlal qadri wa shiqaq ma'abuta yaudara da rabuwan kai don ba wani shugaba da aka tura wa mutanen kufa a tarihin khilafanci gaba ɗaya wanda wasu mai bori ba bayan ya shuɗe sai ga abdullahi ibn zubai radiyallahu anhu shi ma sai ya zo ya ce aina turi wa aina taksi ina za ka ya ce uridul kufa ya ce ah, ila qaumin qatalu abak wa ta'adu akhak za ka je wurin mutanen da suka kashe mahaifinka suka tsiri suka caki ɗan uwanka to lallai ina gargaɗinka karka kuskura ka je wurin waɗannan mutane ya ce karka damu ni dai ina kan hanya tun da dai su suka gayyace ni insha Allahu ba zan saba ba har sai na je na ga abin da zai wakana suka yi ban kwana duk wanda zai gaya masa magana shi ma yana kuka shi ma yana kuka bayan ya shuɗe sai ga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sai ya same shi yace aina taqsid ya bunai ina kake nufi ya kai dan dana yace zan tafi kufa ne yace a karkaje wallahi inni sami'tu abaka yaqul naji mahaifinka yana faɗa wa mutanen kufa da kunnuwa na man faza bikum faza bisahmi al-akhyab duk mutumin da ya ribata da ku ya ribata da tsintsiyar da bata da shara ni na ji kunnuwa na mahaifinka yana gaya wa mutanen kufa to ashe ko in har mahaifinka ya gaya wa mutanen kufa irin wannan magana shin yanzu kai kake da tunanin ka sake zuwa ka je ka samu mutanen kufa nan yake karka damu ni dai na san ba zan canza abin da Allah ya rubuta ba subhanahu ta'ala amma kuma tun da mutanen nan suka gayyato ni to lallai kuma ni ina kan hanya sai na isa bayan ya bar wurin ya nufi qadisiyya sunan wani wuri ne sai ga abdullahi ibn mutai yace yake cewa da shi na shaktuka Allah Yabna binti rasulillah ina gama ka da girman Allah ya dan diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma lallai kai ɗinnan babba ne idan wannan abu ya zo ya faru da kai za a dinga ambaton wannan abu har duniya ta tashi ba za a manta ba ina gama ka da girman Allah ka zo ka koma yace takardu ne aka rubuto mani amma kuma ni din nan ba zan saba ba har dai sai na je na ga abubuwan da suke wakana a garin kufa wato kun ga abin da nake so mu gane duk waɗannan abubuwa wato abubuwa ne waɗanda yake Allah subhanahu ta'ala ya zartar ya hukunta ya rubuta ka don haka babu wani mutum da ya isa ya dakusar ko kuma ya tunkuɗe abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar ko kuma ya rubuta sai ya zunkuɗa gaba yana zunkuɗawa sai ga wani mawaki ana kiran shi farazak sai yace ya aba farras min ai daga ina kake ni ke tambayin shi radiyallahu an yace min al-kufa yace ahlan bika ma dalla da kai maraba da kai ma khabarul kufa mai kufa take ciki sai yace yabna binti rasulillah ya dan iyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna qulubahum ma'aka wa suyufahum alaik zukatansu na tare da kai amma ta kubban suna a kanka a wata riwaya inna qulubahum ma'ak wa suyufahum ma'a bani umayya zuciyar ce kawai take tare da kai amma kuma ta kubban suna tare da bani umayya don haka ina jiye maka tsoro mutane yanzu ba su da amana kar ka je ka shiga wannan wuri a fasa maka kan mutanen nan da kuɗi ko kuma da runduna idan ya zama na hadda gaske neman ka suke yi da gaske sai maimaita yi mishi maganar da abdullahi ibn abbas ya faɗa mashi radiyallahu anhuma ya ce mataki na farko su kawar da shugabansu sannan mataki na biyu ya zama na babu kowa kai ake jira amma mutanen da shugabansu ke kai yana biyan su kuɗi suna jayuwa ga umarninsa sannan su kira ka ce ka zo ka musu shugabanci a wannan sun yi nufin kashe ka ne Hussein radiyallahu anhu ce ayi inna al'amra yanzilu min as-sama wallahu yahkumu ma yasha al'amari yakan sauka daga sama Allah subhanahu wa ta'ala kuma yakan hukunta abin da ya so to anan ina so mu koma wata gaba baya kaɗan yadda na maurin ke audun ilabat wato mu koma inda muka fito aliyu radiyallahu an na muku bayanin cewa dandalin shugabancinsa a ƙasar kufa yake to irin wannan yaudara da suka yi ƙoƙari suka yi wa muslim bunaqil radiyallahu an bayan sun taru sun yi hargido suka yi ihu suka yi mai aka kashe shi kowa ya watsi irin wannan yaudara da suka yi wa Hani bin urwa wanda muslim bin aqil ya sauka a wurinsa radiyallahu an irin wannan yaudara gabaninta sun ma'aliyu radiyallahu an aliyu ya kasance in ka koma nahjul balad in ka koma kafi fil usul in ka koma su irshad wurare da yawa kacce-kacce a cikin littattafan shi'a za ka samu irin kukan da aliyu radiyallahu anhu ya yi da waɗannan mutane Wanzu ne za ka ji ya ce ayyuhan nasu almujtami'atu abdanuhum almutafarriqatu qulubuhum almubtala bihim umara'uhum ya ku mutane waɗanda suka taru a wuri ɗaya waɗanda zukatansu suka saba waɗanda aka yi wa shugabanninsu jarrabawa da su wani zubin ka ce da su ya ashbahar rijal wala rijal ya ku masu kama da maza amma ba mazan ba hulumal afar masu hankula irin na yara kula rabbatil hijab masu tunani irin kwakwalan mata abinda zaka je na gaya musu kenan wallahi lawalittu anni lam arakum wa lam a'rifukum da dai ni na gwammace a ce ban san ku ba ban magan ku ba na jarrat nadaman wa aqabat sadama sanin ku da bai kara mun ba in banda takaici da bakin ciki a wani zubin kaji yace kuntum junudal mar'a wa asba'al bahima kun kasance runduna ne irin ta mata mabiya dabbobi haka zaka je na kiransu wani zubin kaji yace fa qubhan lakum wa tarha حين صرتم غرضا يرمى يكاد عليكم ولا تكيدون تنتقص أطرافكم ولا تمتعدون يكاد عليكم وأنتم لا تكيدون لا ينام عليكم وأنتم في غفلة ساهون yace fir da ku Allah ya nisanta ni da ku da ma dai a ce ban san ku ba don duk mutumin da ya ribata da ku ya ribata da mashin da bai da tasiri a wurare da yawa zaka je na faɗin waɗannan maganganu a cikin nahjul balad idan ka koma irshad wani littafi na shi'a na wani mutum mai suna mufi ɗaya daga cikin malamansu daga cikin abin da yake kawowa aliyu yake ce da mutanen kufa radiyallahu an lau mai mayyantu shi'an idan da zan zo in tantance suwaye mabiyana suwane ne suke tsaye a kai na? ma lama wajatuhum illa wasifa da kai dai ba zan samu wani abu ba sai mutane waɗanda sifa ne kawai a jika amma a yi abu kan jiki kan ƙarfi ba za a samu waɗannan mutane ba sannan ka ce walau imtahantuhum lama wajadtuhum illa murtaddi da zan yi musu jarabawa ɗaya ɗaya da mutane nan nawa ba zan same su ba face mutane ne waɗanda suka yi ridda wane ne ke faɗi wannan magana ali radiyallahu anhu wannan magana tana cikin irshad wani littafi tana cikin kafi kitabun rawda juz'i na takwas sahifa ta ɗari uku da talatin da takwas wannan magana tana ciki sun kawo sun rubuta sun sani amma kuma sun ƙi su gaya wa mutanensu irin maganganun da aliyu radiyallahu anhu ya gaya mutanensa sannan shi gaba da cewa walau tamahassuhum lama khalafa min al sannan da zan zo in tantance mutanen nan ɗaya bayan ɗaya wallahi da cikin dubu ban samu mutum guda ɗaya ba waye faɗi wannan magana ali radiyallahu an ashe kenan kaga in ya faɗi wannan magana ya koka ya la'ance su a wani wuri in ka koma zaka je yana cewa wallahi da na so a ce muawiya radiyallahu an ya bani mutum ɗaya daga cikin mutanen sham an ɗauki guda goma daga cikin nan mutanen kufan bashi saboda ba ku da amfani in nace da ku ai dama sai ku ce hagu za ku yi idan nace a tsaya sai ku ce zama za ku yi kun zama bambancin ku da banu isra'ila babu bambanci ko da wata aliyu ne ya faɗi wannan magana radiyallahu anhu to wannan shine yar shimfiɗa da na so in yi akan baya kenan kun ga yaudara kitifi gunzugulu dafisa munafinci duka hali ne na mutanen ina na mutanen kufa to sai mu koma ga husaini radiyallahu anhu a lokacin da ya zo tarihi ya nuna mana cewa ya zo sai arab mutanen ƙauye suka dinga binsa suna bibiye da shi ana ta kaza ana ta kaza da labari ya iso wa ubaidullah sai ya taso runduna da jagorancin hur bin yazid hur bin yazid da ya zo